makiyaya da manoman Nijar shin ko kun san falfa ciyawa ce mai ban mamaki domin ciyar da dabbobinku duk faɗin shekara. Tana fitowa da sauri ga tsawo kuma tana samar da ton 250 kowace hektar. Idan kuka shifka ta aso guda, za ku ci gaba da cin ribar ta har tsawon shekara uku zuwa biyar. Ku yi da shanta tsaye ko kwance tare da sa tazara. Ku ba da ruwa kwanaki biyar zuwa bakwai musamman lokacin rani. Bayan kowace ɗiba ku saka takin zamani domin haɓaka fitowarta Maral falfa na tattare da sinadarin protein shanu raguna da ma awakai na son ta sosai kuna iya cire shi bayan kowane wata biyu ku shanya shi kuma ku sayar da shi tare da idan maral falfa banki tsanwa ne domin kiyon ku domin duk wani ƙarin bayani sai ku kira lamba 777 inda za a cire muku dala uku ne kacal